Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rarrabar barkama da wannan ya suna na sarfi hashin gumel tare da Amina Bahar aunar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar covid-19 ta haifar ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan biyar a yau litinin hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa ƙangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45 dakarun china sun kera wasu jiragen yakin ruwan amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar xinjiang a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ecowas ta hada muhammad bin chambers a matsayin wakili na musamman a gini haka kuma za a ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun tattauna matsalolin matafiya a yammacin afirka kungiyar ta sai dai yawo tun shekara 1979 cewa duk wanda ke cikin wannan yankin na kasashen nan goma sha shida yana iya ya hito inda ya ga dama cikin waɗannan kasashe haka kuma za mu ji cewa wani bincike da hukumar lafiya ta duniya who ta ya gano cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a nahiyar afirka ne sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu da ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron labaran duniya. Energy. bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar covid-19 ta haifar ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan biyar adadin da tuni aka wuce tun gabanin ɗaya ga watan nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar john hopkins ta fitar ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan hamsin suke ke kamuwa da kwayar cutar a duk kwanaki casa'in. Kamfanin dillancin labaran Reuters na tunatarwa cewa ya ɗauki kusan shekara ɗaya don tattara alkalaman mutane miliyan hamsin na farko da suka kamu da cutar COVID-19. Adadin masu ɗauke da cutar a Rasha, Ukraine da Girka ya kusa kai matakan alƙaluma mafi girma da aka bayar tun bayan ɓarkewar cutar shekaru biyu da suka gabata, inji ji Reuters, tare da sabbin masu ɗauke da cutar da ke ci gaba da ƙaruwa a ƙasar kasashe 55 cikin 240. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa ƙangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45 yayin da ake ganin ƙaruwar matsalar a duniya. karuwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu karin mutum miliyan uku da ke fuskantar barazanar yunwa a afghanistan a cewar hukumar samar da abinci ta wfp hukumar ta ce kuɗin da za a kashe wajen kawar da yunwa a duniya yanzu ya kai dala biliyan bakwai daga dalar amurka biliyan shida da ɗigo shida a farkon shekaran nan amma ta yi gargaɗin cewa hanyoyin da aka saba samun kuɗaɗe na tsukewa ana tilasta iyalai da ke fuskantar matsanancin rashin abinci da yin zaɓe mai matuƙar wuya kamar aurar da yara da wuri fitar da su daga makaranta ko ciyar da su da fara da ganyen itatuwa. dakarun china sun kera wasu jiragen yakin ruwan amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar xinjiang kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na maxar suka nuna a ranar lahadi waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai musamman kan rundunar sojojin ruwan amurka yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa da washington kan batun taiwan da kuma tekun kudancin china hotunan tauraron dan adam sun nuna cikakken sifa na wani jirgin ruwa na amurka kuma an kera akalla na'urori masu lalata makamai masu linzami samfarin alebak guda biyu a wani abin da ya zama tamkar abin kai hari ne a yankin hamadar taklamakan ina jima kaɗan aminar sake da da labarai kafin nan kungiyar ecowas ta naɗa muhammad bin kambas a matsayin wakili na musamman wanda zai tabbatar da koma tsarin mulkin farar hula a kasar gini Rajuwan abbas na dauke da wannan rahoton a cikin wata zantarwar bayan wani taron koli na musamman anana kira shugaban kwamishin kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma jan clark sibrewi ya yi kashe din karin takunkumi muddin kasashen ba su koma mulkin farar kula cikin hanzari ba 16 september 2021 the authority decide ya ce A ranar 16 ga watan Satumban shekara ta 2021 hukumar ta yanke shawarar dakatar da shugabancin kasar Gini daga duk kungiyoyi na jagororin kungiyar ECOWAS da takunkumin hana tafiye-tafiye da dakatar da duk wani taimakon kuɗi akan mambobi na CNSB da mambobi ko dan in ce dangin su har sai an dawo da mulkin farar hura. Hukumar ta yanke shawarar naɗa mai martaba Malam Muhammad bin Chambers a matsayin matsayin manzo na musamman zuwa gini da nufin karfafa tattaunawa da kwamitin mika mulki su shiri ya mika mulki din kan lokaci cikin nasara jan kasibreu ya nuna damuwa ainihin game da lalacewar halin tsaro a kasar mali on the political transition in the republic of mali a hali ah, na mika mulki ga gwamnatin farar hula kasar mali hukumar na ci gaba da nuna damuwarta akan taɓarɓarewar halin tsaro a mali a dalilin rashin tabbas dangane da sha'anin siyasa a kasar hukumar na kira ga kwamitin shirya mikan mulkin su himmantu wurin inganta halin tsaro musamman ta mai da hankali akan yankunan da rashin tsaro din ya shafa hukumar ta yi kira ga kasashe makauta su karfafa gimshikan tsaronsu a bakin iyakokin mali su kuma goya wa kwamishin din na ecowas baya ta karfafa tattaunawar da take yi tare da kwamishin din na tarayyar afirka yadda za a kyautata lamarin tsaro a nahiyar ta sahel bugu da ƙari hukumar ta yi kira da a ɗau ƙarin tsauraran matakai yadda matsayi na hukumomin guda biyu na ƙasa da ƙasa zai kankama. ko mai malam irbar ibrahim masani akan hali na tsaro na afirka zai ce game da wannan mataki da kungiyar ecos ta dauka. shin an dagwara takunkumi batun samun magunguna ma fitoti ya yi wuya watakila su wayannan sojoji iyalansu ba su wayannan asibitocin eh, to wanda ke cikin wayannan wulare hospitals za ka yi kamar mutan kasa ne su za su sha wahala ni dai wannan zance na ga diplomasiya ya kamata yi amfani da ita domin yau idan ka duba kasashen afirka baki daya ana samun soja ya yi juyin mulki sannan kuma je jefa kuri'a watakila ya lashe zabe so shi na ga kamar it could be challenging an ce da saya kan takunkumi kawai a yi muhawara da su a yi amfani da dialogue a yi amfani da diplomasiya a san na aka nufa kada da yi su yi su masanya gwamnatin eh, soja zuwa gwamnatin farin hula. Redwanullah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga amina dauke da karin labaran duniya Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ta mayar da kasar bisa tarbar demokuraɗiyya ta gaskiya. Kiran na zuwa ne yayin da ake bikin cika shekara ɗaya da nasarar babban zaben da jam'iyyar National League for Democracy ta gwamnatin farar hula ta lashe. Jam'iyyar NLD ta samu kujeru 396 daga cikin 498 da aka fafata a zaben ranar 8 ga watan watan Nuwamba na shekarar 2020 inda ta doke jam'iyyar Union and Solidarity mai samun goyon bayan soji a zaben da ya kasance shine na biyu da aka yi bisa tarbar demokradiyya bayan da sojoji suka miƙa mulki ga farar hula a hukumance bayan kwashe gwamman shekaru suna mulkin kama karya amma an yi watsi da sakamakon zaben watanni uku kacal inda sojojin suka kifar da gwamnatin farar hula a ranar 1 ga ga watan Fabrairu na shekarar 2021 tare da ɗaure wasu jami'anta a gidan yari ciki hadda jagora Aung San Suu Kyi da shugaban Win Mint. Sojoji sun yi ikirarin cewa an tafka magudi a zaben na ranar 8 ga watan Nuwamba zargin da hukumar zaben ƙasar ta yi watsi da shi. lauyan mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata da ya kashe musulmai hamsin da ɗaya yayin da suke ibada a wani masallacin da ke new zealand a shekarar tara, ya ce akwai yiwuwar su ɗaukaka ƙara kan hukuncin ɗaurin rai da kotu ta yanke wa wanda yake karewa. Ranar Litinin Tony Ellis ya faɗa yayin wata hira da ya a gidan rediyon New Zealand cewa wanda yake karewa Brenton Tarrant ɗan ƙasan Australia mai shekaru 31 ya ce ya amsa laifin harbin da ya yi a Christchurch a shekarar da ta gabata saboda wulakanci da cin zarafi da ya rika fuskanta a lokacin da aka tsare shi a gidan yari don jiran a saurari kararsa. Tarrant ya ce an hana shi cikakkiyar samun damar ganin lauyoyinsa da bayanai. bayanai da kuma takaddun da zai iya amfani da su wajen kare kansa a gaban kotu a cewar tarrant yadda aka rika wulakanta shi ya shafi juriyarsa inda daga ƙarshe ya yanke shawarar cewa hanya mafi sauki ita ce ya amsa cewa ya aikata laifin. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a jamhuriyar nijar shugabannin kungiyoyin kwadago da na kungiyoyin fararen hula sun fara gudanar da taro domin nazarin hanyoyin magance matsalolin da ke damun matafiya akan hanyoyin zirga-zirgar kasashen afirka ta yamma duk da cewa gwamnatocin waɗannan kasashe sun rattaba hannu akan yarjejeniyar kai da kawowar jama'a da dukoyensu ba tare da wata tsangwama ba a ƙarƙashin ƙungiyar CDO. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. yawaitar koke-koken jama'a a game da yadda jami'an tsaro ke tatsar kudade irin na ba gaira akan hanyoyin zirga-zirga musamman a iyakokin kasashen afirka ta yamma ya sa kungiyoyin kwadago da kungiyoyin fararen kula shirya taro domin tantauna wannan batu da ke kara kamari a kowace safiya kamar yadda mansur adamu na kungiyar kwadago ta sai dai ta yan yi min karin bayani kungiyar ta sai dai yawo tun shekara 1979 cewa duk wanda ke cikin wannan yankin na kasashen nan goma sha shida yana iya je ya hito inda ya ga dama cikin waɗannan kasashe ba ni da izinin in tashi in tai nan burkina ko kuma dan mali ko kuma can dakar ba tare da eh, na samu matsaloli ba ga hanya wannan 'yan sanda ne wannan gendarme ne wannan duwan ne wanda kowa tara hannu zai a bani a bani a bani a lorke talakawa ga kasashen suna da inci ba tare da an takura musu ba su yi don sai muka ga yalla abin ya haƙarin su su kaɗai gwamnatoci bari kungiyoyin horar farar hula da kungiyoyin kwadago su ɗauki wannan yaƙi ganin cewa an shafa matalakawan ƙasashen ga guda goma sha shida lahiya. Sauƙaƙawa al'ummomi hanyoyin gudanar da harkoki a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka na daga cikin manyan dalilai na ainihi da suka sa gwamnatocin wannan yanki kafa ƙungiyar ECOWAS a matsayin wani matakin bunƙasa tattalin arziki sai dai a zahiri ba haka abin yake ba a aikace babu wannan inci na aje a zo a yi kasuwa inda haga dama sai ka iske nan wurin wai kai ka tashi dan diga dan Niger ka tai Cote d'Ivoire ka yo ka kahin ka dawo kasa ku inda ta bisa hanya ka biyo Burkina su kwace ka har ɗan kasar ka Niger ta a tace ka a tace ka abin ka abin da ka samu ma finalaman ya kare ga ga iko da yake bayyana tasa fahimta a dangane da yadda yake kallon abubuwan da ke faruwa da matafiya a mafi yawancin kasashen sai da yawo habibu sumaila wanda ke halartar wannan taro da sunan kungiyar farar hula ta apes niger na cewa ya kamata kasashen afirka ta yamma su yi koyi da takwarorinsu na turai ka ɗauka yanzu nan zuwa dakar nan zuwa senegal sai ka tashi daga nan zuwa can sai kai kwana hudu kwana biyar baka kai ba amma kasashen waje na lahiyar turai an tanadar da doka wadda za ta baka hanyar ka tashi daga cikin faransa ka je itali ka yi kur ka tashi daga itali ka zo wani gari kuma na cikin europe in ka je ka yi ki ini guda kana zuwa kai harkokin ka kowace ƙasa sannan ka dawo kuma kwanan ka ka dawo ba tare da ka samu matsala kenan ya kamata a ce mu ma mutanen mu sun samu wannan hanyoyi da za su samu ba tare da wasu matsaloli ba suna je suna yi zirga-zirga su suna dawowa a ƙarshen wannan taro na tsawon wuni biyu mahalartan za su bullo da shawarwarin da za su wa gwamnatocin kasashen kungiyar ecowas ta yadda za a ɗauki matakan da suka dace da wannan matsala da ke hana wa al'ummomin yammacin afirka morar 'yancin zirga-zirga yayin da a nan gaba haɗin gwiwar kungiyoyin kwadago da na kwarar hula ke sa ran kaddamar da ayyukan waye kan jama'a akan wannan maudu'i sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida Mummuni Barma wani bincike da hukumar lafiya ta WHO ta yi ya gano cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a nahiyar Afirka ne abin da ke haifar da asarar rayukan jama'a da dama. Koda yake mahukunta sun ce suna ɗaukan matakan da suka dace amma WHO ta ce akwai buƙatar ƙara kaimi Dr. Murtala Umar masanin magunguna ne kuma likita asibitin Malam Aminu Kano na Najeriya. A wannan zantawa da yi da wakilin mu Baraka Bashir ya bayyana irin illolin da shan jabin magunguna ke haddasawa. To babban illar da ake tsoro shine kamar yanzu magungunan da ake yawan amfani da su kuma irin kasashen mu su Najeriya kamar su maganin malaria za ka ga um, ita kwayar cutar malaria irin tana cikin kwayoyin da suke saurin bijirewa cuta so idan ai kasance ana shan jabin kwayoyi zai kasance ita wannan kwayar cuta tana samun dama ta rikida ta zama cewa ta haifi wasu irin 'ya'yaye da za su zama ba sa suna bijirewa irin wa'annan saboda yawanci da suke yin jabin za su dan hada da wani abin da yake maganin da kuma yawancin maganin kuma sai kasance ba mai aiki ba ne so sai kasance ita wannan kwaya cutar an sha magani amma maganin ba zai iya kashe ta ba to kuma saboda ba zai iya kashe ta ba sai ta kamar a ce abin da ake faɗa na cewa ba a ji wa zaki ciwo a bashi ya gudu in ya warke ya dawo kuma kaga zai dawo da karfinsa zai zo ya kashe wanda ya ji masa ciwo to kamar haka ne sai su kara canja su gane me yake kashe su sai su canja yanayi wani lokaci akwai abin da ke sama masa resistance sai su kana akwai hanyoyin resistance da yawa to kamar bijirewa cuta kenan sai su wani lokaci su yi ko wani koko da zai kare su daga wannan maganin saboda haka sai su dinga haihuwa 'ya'yansu irin haka sai ya kasance kai da ka sha maganin ko da wani bai sha ba kai da ka sha yanzu ka yi dalilin da zai sa su yi yannan haihuwar idan wani yanzu sauro ya zo cije ka sai ya dauki irin wannan kwaya cutar sai ya je sake sawa wani kai kuma sai ka sha magani mai kyau ma sai ka sai yi masa magani saboda yanzu ta canja ta rikida an batta an dan ji mata ciwo ta gane mai ji mata ciwo ta yi abin da zai kare ta so ko da magani mai kyau ya zo suka ga bai mata magani ba sannan kuma akwai economic cost wato kamar mai zance kamar eh, mutane za su ringa barnatar da kudinsu ba su samu magani ba warkewa ba kuma sun asarar kudinsu kan bangaren sayan magunguna marasa kyau a gaida baraka bashir wannan shirin na zuwa mukun da garin birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita biyar zangon fm baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirin mana gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon. za mu ci gaba da duba halin da ilimi ke ciki musamman a arewacin Najeriya da kuma hanyoyi da suka kamata a bi don kawo ƙarshen wannan matsalar wanda masana ke ganin cewar ɗaukan mataki na gaggawa zai taimaka akasin haka kuwa za a iya samun gurɓatacciyar al'umma wakiliyarmu a garin Kaduna Binta Ibrahim gare ki. Shugabar makarantar GGSS ba goma Hajiya Hajara Yusuf Ahmad ta yi tsokaci a game da yadda matsalar tsaro ya shafi tsarin koyarwa da kuma na koyon karatu ga ɗalibai da malaman. maganar tsaro ya haifar da matsaloli a jihata kuma ya kawo koma baya matuƙa gaya a harkar ilimi domin kuwa kowane tam mukan yi sati goma sha uku ne zuwa sha hudu sannan a tafi hutu to mukan yi amfani da sati goma zuwa sha daya a karantar da yara sannan a yi amfani da sauran sati satuttuka din sati uku kenan a yi jarabawa a sallami yara su tafi hutu don aka yi hutu a dawo sai ya kasance an samu matsaloli da dama da ya haifar da koma baya to dole ne gwamnati ta dakatar da komawan mu makaranta saboda ta tabbatar da ingancin tsaro tukunna kafin a koma to a lokacin da gwamnati ta gamsu da ingancin tsaro ta kira cewa a koma makaranta sai kuma ta bada umarnin cewa to ta fito da sabon kalanda maimakon a ce an karkara wannan part time din da ya rage ba a yi ba ta ce a yanzu an shiga sabon shekara ne wato new school calendar za a fara da first time ne kuma za mu yi mako goma sha uku a makaranta amma mu yi amfani da sati biyu mu koyar da syllabus na time da ya kamata a koyar sannan sauran makonnin binda mu yi amfani da shi makarantar da first time syllabus an shiga wani sabon shekara kenan sa to kin gani yana da wuya a ce yaro ya iya fahimta abin da ya kamata ya fahimta ya san abin da ya kamata ya sani a cikin sati biyu idan ya kasance abin da ya kamata a ce ya koyar da shi cikin makonni goma ba a samu haka din ba sai dai a ce ya matse shi ya yi su cikin makonni biyu definitely zai affectin wannan ɗalibi din tunda aikin ga makarantun sakandare su ne tsani kuma shi ne can na shiga jami'a saboda matsalolin tsaro da ake samu dole ne ya haifar da matsaloli ga ɗalibi da shi kanshi ma malamin shi ɗalibi abin da ya kamata a ce ya sani bai sani ba saboda rashin samun lokutan da ya kamata a ce ya samu a makaranta ana koyar da shi saboda matsalolin tsaro ya haifar da koma baya a harkar ilimi idan har bangaren ilimi ya ci gaba da samun farmaki da ayyukan rashin tsaro to akwai yiwuwar zai karya zukatan iyaye ya kuma hana su ci gaba da tura 'ya'yansu musamman mata makarantu tunda daman mai neman kuka balle an jefe shi da kashin awaki? Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan baki ɗaya. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu a garin Kaduna, Binta Ibrahim, da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratium, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da ku masu ke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Yusuf Mai Leda gwalalo jihar Bauchi a Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Ku bani dama na jinjinawa gwamnatin Najeriya da hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da suka gudanar da zaben gwamna a jihar Anambra duk da ikirarin da 'yan kungiyar IPOP ta yi na cewa ba za a yi zaben ba. Shi kuma Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa jihar Zamfara cewa ya yi. Salam muryar Amurka Hakika jirgin jami'an tsaro fiye da dubu talatin da hudu a jihar Anambra da gwamnatin Najeriya ta yi domin gudanar da zaben gwamna yayin da al'ummar jihar Zamfara suke bukatar koda jami'an tsaro dubu ashirin ne amma abin ya gagara. Gaskiya hakan ya nuna shugaba Buhari bai damu da rayuwar al'ummar da yake mulka ba. Fatanmu dai Allah ya babu shugabanni masu tausayi da tsoron Allah. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Shehu Adamu rajau ya ce tabbas matakar talakawan kasar mu najeriya ba za su daina karɓar kuɗi a hannun 'yan siyasa ba a lokacin zaɓe to babu ranar da demokradiyyar ƙasar tamu za ta girma abin da ya faru a zaben gwamnan jihar anambra ya nuna mana haka allah ya kyauta wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Aminu adamu malamadori da umar baban yaya sabon gida da malam hassan hamza sule a jihar jigawa suka ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'umma da 'yan takarar gwamna a jihar anambra da ya kamata su rungumi sakamakon zaɓe da hannu biyu a duk yadda ya zo masu domin kauce wa jefa jihar a cikin rikicin siyasa wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi buɗe iyakokin tituna daga bamu zuwa banki har jamhuriyar kamaru da gwamnatin jihar borno da sojojin najeriya suka yi hakan abin farin ciki ne daga ƙarshe mana addu'ar allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya

Kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar COVID-19 ta haifar. Ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan biyar adadin da ta ne aka wuce tun gabanin ɗaya ga watan Nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar John Hopkins ta fitar. Ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan hamsin suke kamuwa da kwayar cutar a duk kwanaki casa'in. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa ƙangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45 yayin da ake ganin ƙaruwar matsalar a duniya. karuwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu karin mutum miliyan uku da ke fuskantar barazanar yunwa a afghanistan a cewar hukumar samar da abinci ta wfp dakaran china sun kera wasu jiragen yakin ruwan amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar xinjiang kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na maxar suka nuna a ranar lahadi waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai musamman kan rundunar sojojin ruwan amurka yayin da ake ci gaba da samun takun saƙa da washington masu raro a nan bika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na hausa da da kuma mu ma na facebook yanzu a madadin amina bahar auna da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum